فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل ذلك ونهى عن اتخاذ قبره عيدا وذلك لأن أول ما حدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح قال ابن عباس رضي الله عنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وقد قال تعالى عن قومه أنهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقال غير واحد وقال غير واحد من من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم العمد عبدوهم وقد ذكر البخاري في صحيحه هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وذكر أن هذه الآلهة صارت إلى الأرض وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لئلا يشابه يشابه المصلين للشمس وإن كان المصلي إنما يصلي لله تعالى وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أو أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة, إلا الصلاة لله عز وجل لم يكونوا يفعلون ذلك وكذلك علم الصحابة أن, أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته والتوسل بدعائه وشفاعته فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردا عن هذا وهذا فلما لم يفعل لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك ولا دعوا بمثل هذه الأدعية وهم أعلم منا وأعلم بما يحبه الله ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول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 عشرين لكدا قوات الربيع الأول هجرا من ذو صلى الله عليه وآله وسلم دبو إلى تريد إلى ثلاثين ينن بيزو ديدي دا عشرين دا أخو الأخو ميلادية تدبو بيدا ترى أولا مجلس النام نماكو ماكو إلا مكي قراتيش كل تافني سنا قائدة جليلة في التوسل والوسيلة والنفر أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة سبع سنة ثمان وعشرين وسبعمائة wannan كما شيني مجلس سمو نسل 68 malam ما لن wa وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور المساجد عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل ذلك ما ليس هديتين داما ما سيوا sun zo akan daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya hana a riƙi a matsayin masallatayya wala ana man yaf'alu zalika annabi ya tsine ma wanda zai mai da matsabarta ko zai gina masallaci a makabarta wana an ittikhadhi qabrihi aidan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana a mayar da kabarinsa tamkar idi wato mala yana gaya mana hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi sallama masu ɗimbin yawa wanda malaman hadisi daban-daban su bukhari muslim tirmidhi da sa'i abu dawud ibn Maja da imam ahmad da sauransu da sauransu dukkaninsu a cikin littattafansu sun ruwaito hadisai daga sahabbai daban-daban duk kuma hadisan nan suna karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi sallama. ya hana a gina masallatayya a cikin makabartu annabi ya hana wannan bal ma ya tsine ma wanda zai gina masallaci a makabarta kaga wanda zai gina masallaci a makabarta ba maganar samun lada ma ake ba maganar Allah ya tsine masa annabi ya tsine masa albarka ake kaga ashe ba wani aikin a zo a gani bane aikin banza ne mutum yayi masallaci a cikin makabarta domin manzo Allah ya tsine ma wanda ya haka ba kaga ashe waɗanda za su taya shi wajen raya wannan masallaci da salloli su ma za su samu kasansu na wannan tsinuwa ɗin domin sun taimaka masa akan aikin da yake na shaidan ne annabi kuma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wala kunu aunan lishaytani ala akhikum kada ku taimaka wa shaidan wajen dilmiyar da ɗan uwanku yayin da ya san in ya gina masallacin babu wanda zai je ya yi sallah kaga shi ma zai san ashe zai yi gidan banza don haka ba zai yi ba amma in ya san za a ci gaba da sallah a wannan masallacin kaga an ƙara ɗaure masa girbi akan yayi wannan aika aika din kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wannan ba kankanin laifi ne kusan laifi ne waɗanda wanda al'ummomin da suka gabata suka rika yi yahudu da nasara don haka wanda zai yi wannan yana kwaikwayon yahuda da nasara ne wanda zai gina wa musulmi masallacinsu a makabarta yana so ya shigo da wani bangare na addinin yahuda da nasara cikin musulunci ne ta kaga wannan ba kankanin laifi ba ne kuma ba kankanuwar baraka yake so ya shigo da ita cikin musulunci ba ba karamar illa yake so ya yi wa aƙidar musulmi ba ba kaga wanda zai yi wannan babu shakka ya cancanci tsinuwa daga Allah da manzansa ونهى عن اتخاذ قبره sallallahu alaihi wa صلى ya hana a mayar da kabarinsa a matsayin إيدي wato gurin da za a rika kai kawo wato saboda ana cewa idi iji saboda wata rana ce da take zuwa ta koma maimaituwa duk shekara ta zo ta dawo ta maimaitu shi yasa aka kirawo ta idan li mu'awadatiha saboda tana wato maimaituwa duk shekara to kaga anan kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana gargadin al'ummar su da cewa kada su maida ziyarar kabarinsa kamar ranar idi wato a yi akai akai domin wannan wata hanya ce da za ta iya jan wasu masu rarraunar zuciya ko wanda ba su da ilimi zuwa ga shirka don abin da za a riƙa yin shi akai akai ba ƙaƙƙautawa wani abu ne da zai iya bayuwa zuwa ga shirka da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi kowa ƙoƙarin ya ga ya katange al'ummar ta kata ta faɗa shirka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya zama wato mai gadi na farko mai gadin da ya fi kowa kula dangane da sha'anin tauhidi faqad hama annabi sallallahu alaihi wa sallam janabat tauhid idan kana bincike a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da sirarsa zaka ga gurare daban-daban da yayi ta kokarin ya ga ya kange al'umma kar ta fada cikin abin da yake shirka ne abin da yake rubuje tauhidi har ma aka samu wani malami ya rubuta risalarsa wato risalarsa ta ta majistir abinda master kan wannan wannan matashiya himayatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam himat tawfiq wato kariyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba wa shingi na tauhidi akan wannan yayi rubutunsa ya samu master shine Sheikh ah, Dr. Muhammad ibnu Abdullah zargan Al-Ghamidi na jin duk waɗanda suke ɗaliban ilimi musamman ma waɗanda suka saba yin daura wacce eh, jami'ar islamiyya suke shiryawa a nan ƙasar a gurare daban-daban sun san wannan mai sunan shine shugaban wannan daura ɗin a tsawon shekaru masu yawa wajen tsawon shekaru goma ana yi a nan najeriya to abin da ya rubuta har aka ba shi masters shine akan wannan matashiya din ya bibiyi gurare daban-daban a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da sirarsa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika ba wa tauhidi kariya duk abin da ya san cewa zai zama matsala ga tauhidi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ko da ko musulmi zai yi wannan abun da kyakkyawan niyya to amma yau da gobe zai iya zama kuma ya zama matsala annabi sai ya hana wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya ce ma sha Allah wa ita ma sha Allah wa ita duk da cewa shi ne faɗar haka ba a zuciyarsa ba yana daidaita Allah da manzansa bane a girma da da da kudura a'a shi da yana so ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ne wanda yake mai martaba mai daraja shi yasa ya faɗi magana to amma saboda lafazin lafazin zai iya ɗaukan ma'anar daidaito sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to a daina kada a sake a sake yin wannan kaga himayatu himat tauhid haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya hana wato a yi rantsuwa da wani ba Allah ba la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut hada himayatu qimat tauhid annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya rataye ya rataye laya saboda rataye laya nan za ta kai shi zuwa ga shirka man allaka tamimatan faqad ashrak man allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu annabi ya yi kokarin datse wannan wannan abin nan wannan hanyar haka nan ya hana idan yana sallah a zaune a yi sallah a tsaye wato ma mutu bi shi a tsaye yake in ya yi sallah a zaune su zauna in ya tsaya su tsaya don kada su rika jin wani abu a zuciyarsu wanda daga baya zai iya cin su da shirka abubuwa irin wannan da dama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kokarin katange ta kada ta je ta fada cikin shirka ta rasa tauhidinta to wannan babin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato a binne shi a cikin masallaci domin masallaci guri ne da ake bauta wa Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada binne annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙwaryar masallacinsa yau da gobe wasu za su yi tsammani shi ma ya cancanci bauta su rika bauta masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce kuma wannan aiki ne irin na yahudu da nasara su suka rika binne annabawansu da salihan mazajensu a cikin masallatayya ko suka rika gina masallatayya akan akan kaburburan su ko inda kaburburan suke yace kada ku kada ku kuskura ku aikata wannan to duk wannan yana daga cikin himayatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama janabat tauhid وذلك لأن أول ما حدث ما حدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح wannan kuma a ah, bayanan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika abin da ya sa haka saboda farkon yadda shirka ta faru a cikin 'ya'yan annabi adam ta faru ne a cikin mutanen annabi nuh qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace kana baina adama wa nuhin asharatu qurun kulluhum ala al-islam tsakanin annabi adam da annabi nuhu akwai karni karni wato goma karni goma dukkaninsu kuma akan musulunci suke daga bayan annabi adam daga annabi adam zuwa aiko annabi nuhu alaihi salam duk mutanen da suka rayu a wannan tazarar sun rayu ne akan addinin musulunci wato ba akan shirka suka rayu ba asharatu qurun zai iya daukan ma'anar karni karni wanda shine shekara 100 a fadar wasu shekara 80 a fadar wasu zai iya daukan ma'anar al'ummomi daban-daban da aka yi al'ummomi goma wanda duk wannan yana nuna dai tazara ce mai yawa tsakanin annabi adam da kuma aiko annabi nuh alaihi salam akwai annabawan da suke tsakankanin nan kamar annabi idris alaihi salam ya gabaci annabi nuh alaihi salam sai bayan annabi idris ne annabi nuhu ya zo to annabi idris annabi ne ba manzo ba annabi ne ba manzo ba annabi ah, nuh alaihi salam shine awwalur rusuli farkon manzanni da Allah ya turo a ban kasa shi yasa a cikin kirari da za a yi masa ranar gobe kiyama lokacin da za a je gurin shi neman ceto za a gaya masa cewa shi ne awwalin rusuli ila ahlil ardi kunta awwalar rusuli ila ahlil ardi kai ne farkon wanda Allah ya fara ba shi wannan martaba ta manzanci zuwa ga mutanen duniya saboda haka annabi annabi idris annabi ne ba ba manzo ba annabi shi ne manzo na farko wanda ya zo domin ya kawo gyara cikin a rayuwa ta ɗan adam bayan ta lalace an koma ga shirka an bar tauhidi wannan shi zai nuna maka asalin ɗan adam akan tauhidi yake wato asalin ɗan adam akan tauhidi yake annabi adam da Allah ya kawo shi duniya da shi da ƴaƴansa duk akan tauhidi suke haka abin yayi ta tafiya har sai da har sai zamanin annabi nuh alaihi salam a lokacin da abubuwa suka suka gurbace suka lalace dan adam ya koma kan shirka ashe kaga batun masu wasu masu bincike da suke cewa ai al-aslu fi fil insan ko al-aslu fi bani adam shine al-wasaniyya cewa asalin dan adam da bai san Allah ba wato yana bautar gumaka ne ko dodanni ko tsafe-tsafe wai daga baya dan adam yana wayewa yana ci gaba yana ta bincike yana ta bincike har ya fara gano akwai Allah kaga wannan magana ce kawai da kundin kaki amma abin da dasu yake nunawa cewa asali dan adam farko Allah madaukakin sarki ya fara raya kasa raya duniya da tauhidi ne ba da shirka ba haka shirka ita ce bakuwar abu a duniya ita ce bakuwa ba tauhidi ne bako ba an gane ko a cikin littafin Allah akwai littafin sunan shi Allah na Mahmud Abbas Abbas Mahmud Al-Aqad a ciki yayi kokarin ya nuna cewa asali da shirka ce a duniya daga baya aka aka waye aka fara aka gane Allah to kaga wannan ya jahilci nusus na shari'a wanda suke irin ire-iren wannan magana ta Abdullahi dan Abbas ya jahilci wannan wasu ma har suna so su ce ai wayewar dan adam ta fuskar addini tana tafiya kafada da kafada ne da wayewar ta fuskar rayuwa wato yadda kasancewa da dan adam akan raƙuma akan dabbobi yake safara ta yake yawace sa daga baya har ya fara gano wasu ababen hawa daban yana dan wayewa da yana yin bukka ya dawo yana yin gini ya dawo yana ana da ba a titi aka da ana zuba titi wato yadda yake ta wayewa ta fuskar rayuwa wai haka shi ma ta addini yake ya rika samun ci gaba kaga wanda ita ma in ka dubi wai zai gaba haka bane kusan dan adam yanzu yana ƙara wayewa ta fuskar duniya kuma yana ƙara jahilta Allah maimakon ya ƙara gane Allah waɗannan abubuwan da yake ganowa su ƙara nuna musu ƙudurar ubangiji da girmansa da tauhidi maimakon haka sai rika sai dan adam yake yake yake kama irin aqida ta dan karuna inna ma utitu ala ilmin indi kawai wato ilimin mu ne da binciken mu ne ya sa muka gano wannan baya tunanin cewa akwai hannun ubangiji a ciki to kaga dan adam yanzu gashi ya waye ta fuskar rayuwa amma kuma ta fuskar sanin Allah kuma sai ƙara shiga cikin cikin wani duhu yake yi wani abun ma da ya fi kyau yanzu ne duk yake ƙara lalacewa yake ta ƙara lalacewa muka duba za ka ga mutum ya kai wani mataki babba na sanin harka ilimi na rayuwa na duniya wato irin waɗanda watakila ma an je da su irin sararin samaniya ɗin sun gano abubuwa da yawa ko kuma a'a wani ƙwararren likita ne ya yi bincike a jikin ɗan adam ya gano wasu abubuwa masu yawa akwai wasu cututtuka wanda da ba a san kansu ba ya gano kan yadda wasu suke waɗannan cututtuka suke shiga ɗan adam ya gano wasu magunguna da za a yi amfani da su wanda da ba a gano su ba wato za a ga cewa ƙwaƙwalwarsa ta buɗe kwarai da gaske ta cika da ilimin muka daban-daban na rayuwa amma kuma sai ka same shi yana bautawa yana bautawa saniya sai ka same shi yana bautawa saniya ko ka same shi yana yana sujjada ga wani ga wani dutse ko ka same shi yana bautawa wani kendir wato sai ka yi mamaki wanda yake da wannan kwakwalwar da ya iya gano waɗannan abubuwa yaya kuma ya kasa gane Allah ubangiji ya ba da ansa akan wannan ya alamuna zahiran من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ظاهر الرأي الدنيا كن سوانا أما بس اللاهرة كما وانا غفللوني أنا wannan shi zai ƙara tabbatar maka da cewa shari'a a hannun Allah ce wayan mutum da dabararsa da kwanyarsa da ƙwaƙwalwarsa da abin zaren gwanarsa wannan ba za ka sa ya san ya Allah ba ba za ka sa ya gane shari'a ba sai ubangiji ya shirya da shi ko da ta dan adam yanzu yana ƙara samun wayewa ta fuskar rayuwa tun ana ana zamanin satellite yanzu ɗan dawo zamanin intanet da ana ganin satellite wani abu ne abin mamaki a rayuwa wanda ake ganin yana daga cikin mafi girman ababen mamaki da kwakwalwa ɗan adam ta kai gare yanzu an wuce nan an zo wani zamani na intanet zamani na na kwamfuta inji mai kwakwalwa wanda shi ne mafi sabuntar abin da ɗan adam yanzu ya kai gare shi na na technology amma kuma wannan bai sa duniyar ta canza ta fuskar sanin Allah ba bai sa mutane sun sun gane tauhidi na gaskiya ba a sai kaga babu alaka tsakanin wayewa da kuma da kuma sanin Allah aka samu mutum waye ta fuskar rayuwa amma kuma sai ka same shi wato ba kauye fitak ta fuskar addini a yanzu ma haka cikin rayuwar mu ta kurkusa nan sai ga mutum waye ya san harkar kasuwanci wato da wuya a shiga wani jin ka ga an cuce shi ko dai za ko ma za a cuce shi za ga ya fahimci cewa dai ai abin nan cuta ce ake kokarin kulla ba amma kuma sai ga bai iya sallah ba in ya zo da sallah sai ga kawai goho yake da shi nan dai goho yake yi tare da masu sallah sai ke ta mamaki ka san waɗannan abubuwa ya ka kasa ba da lokacin ka koyi addini sai ka same shi wato duk har wato duk wato kan manya manyan kasashen nan ba inda bai taka ya san gurare daban-daban turai a ce ina ne ba inda bai shiga ba shana indiya duk ya leka amma sai ka same shi bai aikin hajji kuma wani ma sai ka ga ya shekara da shekaru bai ma san hanyar zuwa zuwa hajjin ba amma kuma duk ya kara ko ina a duniya bini bini a ce maka yana waje ina ya tafi ya tafi cana bini bini ya tafi cana amma inda za ka bi sai ka samu bai iya su ba duk ya iya su duniya duka amma bai iya na ka'aba ba kaga wannan alamuna zahiran min al minan ad-dunya wa hum 'ala al-akhirati hum ghafilun dan kada kada kwalliyar mutum ko wani zaƙin bakinsa ko wani kwalokwalansa ya sa ya ɗauka cewa wani ne sai in kaga ya san addini saboda ka bil bilkaifi la bil bilkalli yani taqisu azamata bil bilkaifi la taqisu bil bilkalli in ka sashi mutum ka dubi wata irin riga yake sake da ita wani irin takalmi yasa wani irin agogo yasa wani irin hula yasa wata irin mota yake ciki su waye da suke take masa baya kada ka rubu wannan wannan duk kalli kake kallo kana kallon adadin abin da ke jikinsa da tsadar abin da ke cikinsa a'a bil kaifi zaka kiyasta shi zaka dora shi akan mizanin kaifa ne kaifa huwa ba kam huwa ba kaifa huwa yaya yake wani da ya fara magana wallahi shi kilan sai kare na masa wani ga shi dai a zahirinsa kafin ya fara magana ya cika maka ido, amma da ya fara magana sai ka ya fara ya fara kwararo jahilci kuma ba zai maganganu ta daɗin ji mutumin nan ashe ni ina ganin shi haka haka tas ashe ashe jahili ne ashe jahili ne to kaga da farko ka kiyasa shi da kai kammin sa da da yazo ka gane cewa kai fa huwa sai ka sai ka fara rena haka al-insan kama yuqalu bi asgharihi bilisanihi wa qalbi da hankalinsa da kuma zuciyarsa irin yadda zuciyarsa take da hankalinsa da tunaninsa da maganarsa ta ilimi da wannan ne za ka iya mutum haka a maganar cewa sanin Allah ko gane tauhidi ya tafi a tarihin dan adam ka fada ka fada da wayewar dan adam wannan kuskure ne wanda duk za su faɗi wannan irin waɗanda kawai suke bincike ɗin ne da kundin ka kawai a rika wani tole-tole a ƙarƙashin ƙasa wai ana gano wasu ƙasusuwa na wasu mutane ko wasu abubuwa wanda suke ta ilmul asar wannan duk shirme ne da karanta lafi nan ne za ka gane hakikanin yadda ɗan adam ya rayu abdullahi dan abbas yake cewa kana baina adama wa nuhin asharatu qurun kulluhum ala al-islam wa thabata fi sahihayn an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama anna nuhan awwal rasul awwal rasul ba'athahu Allah ila ahli al-ard wato ya tabbata a cikin bukari da muslim cewa annabi nuhu alaihi salam shine farkon annabin da allah maɗaukakin sarki ya turo shi duniya wannan hadisi shafa'a kenan wasa daga fi sahihain nan wa qad qala allah ta'ala an qaumihi annahum qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghus wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katiran kuma allah maɗaukakin sarki ya faɗa dangane da mutanen annabi nuhu sun rika cewa la tazarunna alihatakum kada ku kuskura ku bar allolin da kuke bautawa wala na waddan wala suwa'a kada ku kuskura ku bar gunkin waddu da suwa'u da ya gutu da ya uku da nasu kada ku kuskura ku bar waɗannan gumaka Allah ce wa qad adallu kathira kuma alhalin sun batar da mutane al'ummomi masu yawa waɗannan su ne farkon gumaka wanda ɗan adam ya fara bautawa a doron ƙasa tun da a lokacin annabi adam annabi nuhu alaihi salam a lokacin ne aka fara samun shirka a doron ƙasa don haka waɗannan gumaka da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani suratu nuh su ne farkon gumakan da ɗan adam ya bautawa ba Allah ba wannan waɗannan gumaka su ne daga baya wani mutum da ake cewa Amur ibn luhai wani balarabe da ya fita yawon duniya shi ne ya tarkato waɗannan gumakan ya samo su a wasu wurare ya zo da su cikin ƙabilun larabawa ya dinga bin ƙabila ƙabila yana raba musu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya gan shi a wuta yana jan yan hanjin cikinsa kaga duk da ya mutu a lokacin jahiliya ba ana cewa wanda ya mutu a fatara shi annabi ce shi dai wannan mutum amr ibn luhai ce ya gan shi a wuta yana jan hanjin cikinsa saboda shi ne farkon wanda ya assasa shirka a cikin al'ummar larabawa ya zo da waɗannan gumaka wannan kabila ya ba ta gunki kaza wannan kabila ya ba ta gunki kaza wannan kabila ya ba ta gunki kaza haka ya taraba gumakan tsakankanin kabilu in ba tarihin larabawa za a ga gunkin waddu an ce an bawa kabilar mudar ko huzai gunkin kaza an bawa kabilar banu wane ne haka za ka samu kowane gunki ya rarraba su kowace wani gunkin wasu kabilu uku hudu su yi tarayya akan bauta masa wancan ma gunkin a samu wasu kabilu su guruf suna bauta masa to wannan gunkin wat da suwa da yagus da yauka da nasra su ne gumakan da da ainihin wannan mutum ya zo ya raba su a cikin a cikin larabawa shi yasa ayar da ta tashi ba mu labari sai ake gaya mana cewa mutanen annabi nuhu sun gaya wa annabi nuhu cewa sun gaya wa junansu cewa kada ku kuskura ku bar gumakan nan a ishara ne zuwa ga laraba cewa wannan gumakan da kuke bautawa duk annabawan da suka gabata sun yaƙi masu bauta ma wannan gumakan kuma kuma yadda kuka kafe wajen bauta ma wannan gumakan yadda waɗancan suka kafe akan bauta ma waɗannan gumakan Allah ya halaka su kuma in kuka ce za ku kafe akan bauta ma waɗannan gumakan kuma Allah zai halaka shine wannan shi jawo ishara zuwa ga waɗannan gumaka su ne kawai gumakan da aka ambace su in banda gumakan lata da uzza da manata salisatul ukra banda su babu wasu gumaka da aka ambata da sunayen su sai waɗannan la tazarunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira gunkin wad shine gunkin da da Khalid ibn al-Walid ya je ya rusa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi je ya karya wannan gunki bayan fatu makka bayan khalid ibn walid ya musulunta ya tura shi ce je ya karya ya karya wannan wannan gunki ya barka shi har ma kabilun da da suke bautar gunki din suka ce su ba su yadda ya fasa ya fasa musu gunki ba to dai ya fito da randuna suka suka kare yaki da ya kare yaki da su har ya wato gidata su ya karkashe wasu da ƙarshe dole suka kyale shi dai ya kakkare wannan gumaka a gunkin gunkin suwa amur ibn al-as shi aka tura ya karya shi ya faffasa shi dan lokacin da ya je ma har shi mai gadin gunkin wanda ake ajewa mai gadin yace yace yace ka zo ka karya wannan wannan abu Allah namu ne yace eh yace ai baka ita ba za ka iya ba ba za ka iya ba yake to za ka gani kawai ya shiga ya sa abin da ɗinsa kawai dinga tsalle shi yana faffasa shi ya ga ya fasa shi lafiya lau wannan gunki bai kare kansa ba na ya cutar da amurin yin al'ad daga nan mutumin nan sai musulunta ya fito ce ya ta gani yake nuna na musulunta to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai suka yi ta fafasa suka yi ta faffasa wannan wannan gumaka قال غير واحد من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم الأمد عبدوهم da dama daga cikin malaman magabata sun faɗi cewa waɗannan gumaka da aka ambata waddu da suwa da yagutu da yauku da nasr yace kanu qauman na fi qaumihim sun kasance mutanen ƙwarai ne a cikin mutanen annabi nuhu gabanin aiko annabi nuhu alaihi salam waɗannan an yi su ne a cikin wannan al'umma ta annabi nuhu gabanin aiko shi mutane ne na ƙwarai salihai falamma matu yayin da suka mutu haka ko ala kuburihim sai kawai jama'a suka dukufa wajen girmama kaburburan irin yadda muke gani ana yi yanzu a je kabarin wannan a je kabarin wannan a je a yi biki a yi wake-wake a yi rawa to haka suka rika yi falamma tsala alaihim al'amad da lokaci yayi tsawo yau da gobe abaduhum sai suka rika bauta musu to daman da zarar aka fara zuwa girmama ga wani kabari ana zuwa ana da kufa ana itikafi inda kabarin yake to yau da gobe kuma za ka an shiga bauta masa yau da gobe za ka an shiga bauta masa saboda haka yanzu abinda muke gaji yana faruwa a kaburbura daga waɗanda suke girmama waɗannan kaburbura bauta ce muke ga tana faruwa ba wai kawai ita itikaf bane a bauta domin za a je gurin waɗannan kaburbura a nemi duk abin da ake nema gurin Allah duk abin da zaka neme shi a masallaci za ka ga sun je wajen kabari kuma suna neman sa kaga wannan ita ce ibada din haƙƙin Allah gaba ɗaya da ayyukansa gaba ɗaya maimakon a bashi sai a ɗauka a ba waɗannan cikin kaburbura a nemi lafiya a wurin a nemi kariya a gurin a nemi arziki a gurin a nemi haihuwa a gurin a nemi waraka daga cututtuka da gurin wato abin da yake faruwa a wasu ƙasashe ma mu alal hakika abin wato da sauƙi duk wannan kasuwar kabubur da kaga tana ci wato in ka in ka je Maroko ko ka je Masar wato in ka ga abubuwan da yake faruwa mu za ka san cewa nan ai da sauki sauki wato sunna ta yi aiki ba kankani kuma ina ga tasirin da'awar ce Usman dan Kodiyo ce shi ne ya karya lagon wannan shirkiya din amma a maroko da da irin su Masar to in ka ga yadda in ka je makabarta wato kamar ka je asibitin murtala makabarta in ka je kabarin abin nan Nafisa da suke faɗa ko Zainab ko kabarin Al-Badawi Ahmad Al-Badawi ko ko kabarin imamu shafi'i in ka je ka tsayar da mutane ake kwakwalce da masu shiga da masu fita da waɗanda nan suke kwana yadda ka san kaje asibitin murtala a ta duk wanda yake da wata larura wato asibitin murtala ka ga yadda ake cika daga ƙauyuka da ko ina to haka can ma za su gani akwai waɗanda su gaba ɗaya ma nan suke kwantawa nan suke baccin su saboda wasu suna da wata cuta in ba an kwantar da su ba za su warke kada kaga za a wani kantar da mara lafiya saboda haka za a kwantar da su a nan kaga wannan ya shiga da kwai wannan ya shigo da kaji wannan ya shigo da da dan marakin sa wani ma da sa wanda rakuni ba akwai sadana akwai masu kula da da abin suna nan su cin su nan shan su nan to wannan ai supermarket din su kenan duk wannan abin da zaka kayan sun na cikin kabari zai zai ci kwai ne kire kire tun ba sai ba ka san wani ki wallahi haka zaka ana shiga da kire wato wani abu ba za ka san lalle yana faruwa din har yanzu kamar yadda ake gaya mana ba sai kaga abu akwai wani shiri da da wani wani malami mai da'awa ana kira Sheikh Abdulrahman Rashid yayi na ga suna mai tashi a kanatul kanatul majd al-wahm wal haqiqa al-wahm wal haqiqa a gaskiya wato yadda ya tsara abun zai yi tasiri wajen da'awa musamman ganar da mutane shirka wato yawo ya yi kasashen nan da ake shirkar in ya yi bayanin abubuwan da mutane suke yi sai kuma ya je gurin da ake abin gaba ɗaya sai ya ɗauko su gashi nan ya yi hira da masu abin ya je a matsayinsa na shi ba zo ziyara don haka za a gaya masa duk asirin gurin wato ba ka ji ana gaya masa ai wannan guri dukkan wata bukata ta ka ta duniya in ka zo nan ka waraka kaga waɗannan duk abin da ya kawo su kenan banda su ma akwai mutane da yawa waɗanda sun zo nan sun kwanta a nan sun nemi magani sun barke bin sallame su wato za ka ji ana ce to waɗannan waɗannan abubuwan duk da ake ta kawowa shi wani ake kawo ake eh ana kawo masa amma ka san ai sadaka ce fi sabilillah wato kaga ai an ce wani ya bai ki ba kaga ba mutum da ban sadaka ce su ai masu yin sadaka su ne masu su waɗannan da suke wannan bayanin su ne su ne masu masu wannan masu wannan wannan abin nan akwai wani wani waliyi wani suke waliyi ne wasu suke kuma sarkin aljanu ne a maroka yake na jin sunan shi ko Hamrush Hamrush a maroka yake wani wato wani kabari ne suka yi a kan wani tsauni wanda mota ma ba ta zuwa don yadda ya je ya ce ga nan kan alfadarai tafiyar awa hudu suka yi kafin su karasa wurin saboda mota ma ba ta shiga yana shiga ya ga wasu turawa ya yi hira da su suka ce eh sun zo nan wuri ne mai tsarki na musulmi suka zo buɗe ido a gurin an sa kayan bot an nuna ga gurin da aka yadda musulmi wanda ba musulmi iya ya tsaya irin da kasan madina da maka kaga wanda ba musulmi ba shiga to su ma nan an rubuta wanda ba musulmi ba zai shiga ba to kai ma ka zo ka ga hamroci ne ce eh ya zo ne duk da cewa dai gashi nan an sa kayan bot ba a shiga saboda haka ya zo ya ga yadda musulmi suke zuwa yace me kake tsammanin ana zuwa ne yace eh suna zuwa ne neman magani daga cututtukan da ke damun su da biya musu bukatun su daga nan ya shiga gurin kogo ne yana shiga gurin an sa dumomi an lillika ayoyi a jikin bango da wasu addu'o'i wasu na bid'a wasu na shirka da daga gasan an lillika a jikin bangon da wasu mutane lafiyayyu su suke rikai masa jagora suna masa bayani ya ga tudun wani tudun ƙasa an rufe shi da wata dadduba ya ce can fa ke eh can shi ne hamrosh ɗin a can shi yanzu nan kabarin nasa ne ko kwa dai tudun ya ce a tudun ƙasa ne ce to tudun ƙasa shi ɗin ne ya ce a ba shi ba ne amma dai waɗanda suke zuwa nan sun yarda shi ɗin ne sun yarda shi ɗin ne saboda haka a nan ma ake yi wa mutum ruƙuya saboda haka idan mutum ya zo duk wato taurin kan aljani da zai shiga mutum in ya zo nan to dole ya sake shi saboda an zo gurin sarkin aljani to wallahi haka ya dinga ɗauko shirkoki mala iri iri yana nunawa ga sunan a kace wato in ka zo wata kasuwar shirka din kamar wato kamar ka shiga kasuwar bada koli banda shirka ba abinda ake a gurin haka take ci kullum ga wancan ya kasa layinsa wancan ya kasa wasu wasu saddabarinsa wanda ya kasa wasu gurayensa kowa ya karkasa hajarsa ka je ka faɗi mai kake so a yi maka to haka a masar irin wannan suna ɗan yawa to irin wannan da zai nuna wa mutane abin gashi a aikace ana yi ya fi tasiri sama da wanda za ka yi bayani wani yana ji sai ɗauka kamar ko da aka yi ko ko a'a ba yawa amma wallahi abin yana da yawa abin yana da yawa saboda in ka gani sai ka yi kuka wato sai idan ka ya zubar da hawaye irin yadda za ka ga ana yi wa tauhidi cin kashi وقد ذكر البخاري في صحيحه هذا عن ابن عباس وان مغنى الامام البخاري يا ام بكيت عبد الله بن عباس وذكر ان هذه الالهه صارت الى العرب يفد cewa waɗannan gumaka sun koma ga larabawa wanda ya kai wa larabawa kamar yadda muka faɗa shine amr ibn luhai. وسمى قبائل قبائل العرب الذي الذين كانت فيهم هذه الاصنام اصنام يا ام امبتي قبيل ربا ودن سكي بوتا ما ودن غماكا فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب مادة الشرك لله عن اتخاذ القبور مساجد يا عند صحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم Allah ya سو su suka san صلى الله عليه وسلم يا sallama دكم wani abu na shirka gaba ɗaya dukkan wani aiki na shirka ta hanyar hana abin da mayar da kaburbura masallatayya wa in kana musalli yusalli lillahi azza wajalla ko da kuwa mai sallah din Allah yake yi wa sallar amma aka ce kada ya yi sallar nan a cikin masallatan da suke cikin makabarta ko da kuwa Allah zai yi wa duk wanda zai shiga masallacin da aka gina a makabarta galibi ba wai zai yi wa na cikin kaburburan sallah ba ne. Allah zai wa sallah amma annabi yace kada a yi kama na an salati waqta tulu'i shamsi kamar yadda annabi sallah da wasallama ya hana yin sallah lokacin da rana ta hudo لئلا يشابه المصلين لئلا يشابه da للشمس dan kada mutum ya yi kama da masu yi wa rana sallah wato masu bautar rana duk da cewa lokacin da za ka yi sallar kai musulmi Allah kake yi wa to amma saboda wannan lokacin.

kaga wannan ya fi kusa da shirka sama da wanda zai yi sallah wato lokacin da rana ta hudu amma sallan nan aka ce kada ya yi duk da cewa sallan nan Allah yake wa wancan ne yin addu'a a makabarta ko da sunan mamaci ya fi kusa da shirka sama da wannan kaga ashe idan an hana mai yin wannan mai sallah waqta tulu'i shamsi wancan auladul man'i wanda zai shiga makabarta ya addu'a ko ya sallah shi ya fi cancanta a hana domin ya fi wancan kusanta shirka yayin da sahabbai suka fahimci wannan fiqhun lam yakunu yaf'aluna zalika sai suka zama ba sa aikata haka ba sa gina masallaci a makabarta hatta kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu suke hujja da shi sai aito ga kabarin annabi a cikin masallacinsa wannan wato magana ce ta jahilai ba magana ce ta masu ilimi ba kowa ya san annabi sallallahu alaihi wasallama bai bari an binne shi a cikin masallacinsa ba kowa ya san wannan annabi ya gargadi sahabbansa kada su yi haka kuma ba su yi ba an binne annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗakin na na Aisha domin a nan Allah ya karɓi ranka annabawa kuma ana binne su inda Allah ya karɓi ranka ba ka aka binne shi a nan abin da ya faru lokacin khalifancin Abdul Malik ibn Marwan a lokacin ne da ya kokarin faɗaɗa masallaci kamar yadda aka faɗaɗa shi a zamanin sayyidina Umar aka faɗaɗa shi a zamanin sayyidina Uthman shi ma sai ya ga ya kamata ya faɗaɗa shi bisa kuskure makon ya faɗaɗa shi ta sauran bangarorin da ba bangaren ɗakunan mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗaɗa shi ta bangaren ɗakunan mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗakunan mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka shigo ciki a sakamakon faɗaɗawar da yayi kaga ashe ba za a zo a ce ai an binne manzo Allah masallacin sa ba sai wanda kawai yake sanya ya rikita kwakwalwar mutane ko ya wasa da hankalin jahilai amma wanda bai sani ya san manzo sallallahu alaihi wasallam a ɗakin na Aisha ka bin ɗakin na Aisha cikin masallaci nan illa katan gassa tana makotaka da masallaci bal ma annabi yana da kofa ta nan da yake gidan gidan na Aisha da yake shigowa masallacinta don haka da aka tashi faɗaɗa a zamanin Abdul Malik ibn Marwan a wannan lokaci wasu daga cikin manya-manyan sahabbai sun yi inkarin haka ba su yadda ba da a lokacin babu sahabbai duk yawanci sun kare yawancin su sun kare waɗanda ba su ke da sauran rai ba sa ba sa ba sa nan da haka irin su Abu Sa'id al-Khudri abin nan kai irin su Sa'id eh, Sa'id ibn Musayyib sun yi inkarin wannan cewa bai yi daidai ba kuma bai dace ba abin da yi haka ta ai ba su yi shiru ba akan abin da yi sai da suka yi inkari shi ka ba za ka zo kai hujja da aikin Abdul Malik ibn Marwan ba domin ka rushe hanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi Annabi dai ya hana Abdul Malik ibn Marwan yayi wani abu wanda yayi kusa da abin da Annabi ya hana Ka ba za ka hujja da aikin Abdul Malik ibn Marwan ba kabar hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka Allah ya ci gaba da bawa annabinsa kariya abin nan da ya ta kokarin assasawa a rayuwarsa na tauhidi da kare wannan shinge na tauhidi Allah ya ɗauki ɗawainiyar wannan aiki ya kuma cika masa burinsa ta yadda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama a kewaye yake ne da babu wani wanda zai iya tutsawa ciki na ya je ya shirke shirkensa sa ciki ba da wannan damar da iya kai tsaya daga waje na ta ifa ifansa askarawa na ture shi amma ba da dama ya bude kofar ya shiga ciki bare ya je ya sujjada akan kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam bare ya ce zai kwashi kasar gurin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai so haka ba tare da cewa wannan kuma wato yaƙi ne da koyarwarsa domin shi ya hana shi ya ce kada a yi kai kuma kace sai ka yi kuma a hakan kuma sai kace kai masoyin sa ne yayin da mahaifin ka kita wani kakkai abu kaza kai kuma kana sai yi kuma kace ni ne da yaya ne ga mahaifina ai kaga wannan kawai wasa ne da kalmomi amma a zahirin hakikanin al'amari ba haka bane da haka sahabbai su suka san wannan martaba kuma Allah madaukakin sarki ya so shi da da wannan abin da yayi niyya na kare janabat tauhid sai ubangiji madaukakin sarki ya sa shi a wato muhatun bil jurran al arba kuma da aka tashi wata katanga ma wato sai aka yi ta sai yadda ba yadda za a fuskanci ma dakin kai kai sallah sai aka yi wato wata katanga ta taso daga bangaren arewa sai aka ɗauko kuma daga nan ɓangaren kudu sai suka haɗe a tsakiya sai wani abin nan musallas abin da ke ke triangle saboda haka kaga ba yadda za a yi ka iya fuskantar ɗakin ba zai yiwu ba dole in za ka yi sallah dole ka fuskanci alƙibla ka ƙi kukan ba za ka iya fuskantar ɗakin ba sannan na ga hukumar saudiya daga baya sai suka yi abin lokacin turka ne kai sai suka yi wata yaddaka wato wani dan tudu a bayan gurin sun yi haka ne dan ma kada sahu ya zo ya bi ta gurin sai suka yi wani dan tudu to sai yan bid'a suka rika zama gurin akwai shehilai da yawa da nake ganin suna zuwa gurin su zauna ga ma gurin da manzo Allah ya kira rawdatul dunya ya daljanna shine rawda amma ba zai zauna nan ba sai koma dan gurin ba rauda bane sai koma can ka shi kan wani tudu tsololuwa haka ya zauna da katar raunin sa ya saka ya saka abin gaba bai san cewa a wannan yanayi annabi huce yake da shi ba ba san abin da yake yi yake ba shi da albani a cikin littafin sa tazirus sajid ya kira cewa hukumar saudiya ta rushe magudan saboda waɗannan masu raunin su da zama وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته والتوسل بدعائه وشفاعته هكذا sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun san cewa abin da ake kira tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama shine tawassuli ta hanyar yin imani da shi tawassuli ta hanyar yi masa da'a tawassuli ta hanyar soyayya gare shi da biyayya gare shi da jibintar al'amarinsa wannan shine tawassuli da suka fahimta da annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan wa tawassulu bi du'a'i wa shafa'atihi da yin tawassuli ta hanyar neman addu'arsa da neman shafa'arsa a gurinsa don fahimci tawassuli din nan haka yake tawassuli din akwai na wajibi na farilla wanda duk mumini tilasta ya yayi wannan tawassulin ne tawassuli ta hanyar yin imani da shi tawassuli ta hanyar yi masa da'a tawassuli ta hanyar soyayya gare shi wannan tawassulin wajibi ne dukkan mumini ya zama ya yi shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam tawassuli ne na wajibi akwai tawassuli da neman addu'a ta wanda kuma sahabbai su suka mori wannan su je su neme shi lokacin da suke cikin wani hali ya yi musu addu'a wannan ta faru lokacin annabi sallallahu alaihi yana tsakankanin su kuma wani abu ne da zai faru nan gaba a ranar gobe kiyama yakunu yatawassaluna bi يتوسلون mujarradatan an hadha wa hadha don haka da sahabbai suka fahimci hakikanin abin da ake cewa tawassuli sai ba su yi tawassuli da sa ba ita kadai ba tare da imani da shi ba ba tare da addu'a ba su yi tawassuli mutum ya zauna gida ya ce kawai Allahumma inni atawassalu bika bi atawassalu bi nabiyyika an taqdiya hajati ba inda aka samu wani sahabi a gidansa ya ki zuwa gurin annabi ya nemi addu'a kawai ya zauna shi kadai ya faɗi wannan kalma a cikin kuma ya tawassuli ka ba su yi wannan ba sai sun banci tawassulin sai sun zo ya musu addu'a ko kuma tawassulin sai sun yi masa da'a sun masa biyayya sannan kuma su nemi Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatar su a dalilin wannan da'a da imani da biyayya da suke wa manzo sallallahu alaihi wasallam فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك وكسن cewar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su yi wani abu daga cikin abin nan da aka ambata ba na tawassuli bi zatihi mujarradatan wala da'u bi mithli hadhihi al-ad'iya ba su rika yin wannan addu'a ita kadai ba ba tare da sun nemi addu'an manzo sallallahu alaihi wa sallama ba wa hum a'lamu minna kuma kowa ya yarda sun fi ilimi wa a'lamu bima yuhibbu yuhibbu Allah wa rasuluhu kowa ya yadda sun fi mu sanin abinda Allah yake so da manzonsa wa a'lamu bima amara bihi sun fi mu sanin abinda Allah da manzansa suka yi umarni da shi na addu'o'i kowa ya yarda da wannan sai ya kasance kuma gashi ba su yi wannan irin addu'ar da wasu ke yi yanzu da wasu tawassuli ba wa ma huwa aqrabu ila al-ijabati minna sun fi mu sanin abinda in sun faɗe shi Allah zai karɓa addu'ar su sun fi mu sanin wannan kowa ya da haka amma sai ba su rika yin irin waccan addu'a bal tawassalu bil abbas wa ghayrihi mimman laysa mithla an bal ma bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi tawassuli da al-abbas da wani abbas kamar yazid ibn al-aswad al-jurashi wanda bai kai kwatankwacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a daraja ba kaga yin haka da suka yi dalla uduluhum an tawassul bil afdali ila tawassul bil mafduli anna at-tawassul al-mashru'a bil afdali lam yakun mumkina wannan barin da suka yi barin yin tawassuli bil afdali da wanda shi yafi daraja shi da manzo sallallahu alaihi wasallam suka bar wannan suka koma ga tawassuli bil masduli da wanda aka fi shi shi da al-abbas manzo ya fi shi da zirbi al-aswad manzo ya fi shi wannan ko shakka ma babu amma sai suka yi tawassuli da shi wannan sai ya nuna mana cewa a tawassul al-mashru'a bil afdal lam yakun mumkina a lokacin su yi tawassuli da wanda shi ya fi wanda shi ne manzon Allah abu ne da ba yiwu ba tunda ya riga ya yi wafati babu batun kuma su je su ya yi musu addu'a ya yi musu shafa'a Abin da zai yi shine su koma ga wani wanda bai kai shi ba su nemi yayi addu'a sai suka je Umar ya je ga Abbas Muawiya ya je ga Yazid bin aswad to kaga wannan shi yake nuna fiqh sahaba fahimtar sahabbai da addini shi yake nuna cewa da a ce sun san wancan abun haka yake kamar yadda wasu ke awar haka yake to da su za su fara yi domin dukkanin al'umma ta musulmi ta yi ittifaki akan cewa in batun ilimi ne sahabbai ke kan gaba in batun sanin abin da Allah yake so da manzansa ne sahabbai ne kan gaba in batun sanin addu'ar da Allah yake karbawa da wuri-wuri ake magana to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne akan gaba amma kuma sai ba su yi irin waɗannan addu'o'i da yanzu ake yi ba kaga a kenan wannan ya nuna yin waɗannan addu'o'i ba shi ne shari'a ba ba shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar ba Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa ya ba mu fahimta ta kwarai wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in rahmanir rahim wannan yace akwai gidajen da ake binne mutane a ciki to malam a matsayin ya matsayin sallah irin waɗannan gidaje gidaje ba masallatai bane sannan ba makabarta ba ce fadar annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa sallu fi buyutikum wala tattakhizuha qubura ku yi sallolin nafilfilu a ku kada ku mai da su makabarci Wannan yana nuna kenan ba a san ka mai da masalla ka mai da gidanka makabarta a rika binne mutum a sannan kuma yana nuna cewa makabarta ba a sallah shi yasa ce ku yi sallah a gidanku kada ku rika mayar da su makabarta sun ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an binne shi a ɗakin da na Aisha saboda kasancewar annabawa ana binne su inda aka karɓi rayukansu don haka wannan ya keɓanta da su ne wani ba zai ce shi ma a binne shi inda aka karɓi ransa ba wannan annabawa ne ake yi wa haka don haka asali ma bai dace a mayar da gida a matsayin makabarta ba sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai a rika yin sallah kada a mayar da shi makabarta in aka binne mutum a cikin gida mutum ya yi sallah a ɗaki ko a tsoro ba inda shi wannan kabarin yake ba ba a cewa ya yi sallah a masallacin da ake gina a kan kabari don akwai bambanci sai idan ya kasance gidan gaba ɗaya an mai da shi makabarta wato kamar makabarta kowa ya mutu ma nan ake binne to gidan ya zama makabarta masu gidan sun zama suna rayuwa ne a makabarta haka irin wannan hali bai dace a yi sallah a gurin ba idan ya faru ne sau ɗaya an taɓa binne wani a gidan to ba laifi dan mutum ya sallah a wani ɗaki daga cikin ɗakunan gidan amma kada ya zama inda wannan mamaci aka binne shi amma idan gurin ya zama ana ko da yaushe wani ya mutu nan za a binne shi ko da yaushe to kaga sun mai da gidan nasu makabarta a wannan lokacin bai dace a sallah a gidan ba ina fatan ya fahimta dukkan wani masallacin da aka gina shi saboda wani kabari a dalilin wani kabari aka gina masallacin to hukuncin ɗaya ne ba wai sai ya kasance ko kabarin yana yana tsakiyar masallacin dama ai ba zai zama kabarin a cikin masallacin ba daman za a yi kabarin ne kuma daga ba sai a ce ai wannan mutum babba ne bari a zo a yi masallaci a inda yake wannan shine shine hukuncin bai halatta ba ya halatta ga musulmi ya shiga coci saboda wata gayyata da aka yi masa ta ɗaurin aure ko wani sha'anin kirista to yana musulmi ne ya kai shi coci kuma ɗaurin auren kirista ba shi ne ba irin ɗaurin auren musulmi ba ne ɗaurin auren kirista sai an yi kiristanci sai an yi shirka da Allah sai an roƙi Yesu ɗa Yesu uba wane ne mai tsarki ka albarkaci wannan auren shi kuma yana gurin kaga wannan bai halatta ba saboda haka guri ne da za su yi shirka su kirawo Allah uba su kirawo shi ɗa su kirawo annabi Isa ɗan Allah duk kuma kai ka halarci gurin da niyyar ka kai naka wato wani wato wani taimako naka na cika taro wannan bai halatta ba to dole ka ji me na cewa kai baka shiga ba a inda ka je ka je kawai ka shiga baka shiga ba ka je ina ga yace ka ce to ai akwai abubuwan da ku kuke yi wanda mu kuma addinin mu ba a yadda ba saboda haka dai a je a dawo in so in an dawo mu ko muna muku fatan alkhairi kenan eh fatan alkhairi mana ba ta masa fatan alkhairi akwai alkhairin da ya musulunci gaskiya ne akwai wani hadisi da yace alkhulafa ibn ibn ba'di isna'i ashara a hadisin da suke magana eh, isna'i ashara khalifa min quraish da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yan a suna hujja da shi cewa kuma ai an faɗa akwai limamai goma sha biyu to wanda dai yana nuna maka jahilci shi'a domin khalifa shine wanda ya maye gurbin wani ya ci gaba da aikin da wannan yake yi shine ake cewa khalifa wanda bai maye gurbin wani ya ci gaba da aikin sa ba ka ce masa khalifa ko da ya cancanci a gurin ka ya zama khalifa din in ba ya zama din ba bai ba za ka ce masa khalifa ba an gane ko wanda duk kada an ce masa president to shugaban ne saboda haka yana shugabancin idan ya hau wannan shugabanci shine president din ko da kuwa akwai wanda ya cancanta ya zama shi shine president din shi ba za ka ce masa president ba an yi zaɓe jam'iyyar ku ita ce ta ci zaɓe amma sai aka murɗe zaɓen aka kwace zaɓen aka ba wani na kun ba za ku ce kiran shi president ba in kuna sai za ta kai waɗannan kuma abin da su abin dariya ma ta ji wai wani ne president saboda duk da kai abunka ya cancanta amma tun da dai bai karba ba ba shi ne firinsin ba to khalifa kalma ce da take nuna maye gurbin wani man khalafa ghairahu fi amal fi amr min al-umur wani ne a gurin da baya nan wani ya zo ya maye gurbin sa ya ci gaba da abin da yake to wannan shine laraba shi ce khalifa wanda ya maye gurbin wani to idan ya kasance akwai wani kana ganin shi ya kamata ya maye gurbin sai ba a bashi ya maye gurbin ba sai kuma ka ci gaba da ce masa khalifa to abin ya zama shirme kamar drama don haka khulafa waɗanda suke na annabi sallallahu alaihi wasallama an san su sune waɗanda suke shugabanci bayansa tun da kansa yadda abubakar har zuwa dai waɗanda suka rike da wannan suna da wannan matsayi sune khulafa uɗin don haka dukkan wani wanda zaka ce khalifa ne tun daga kan husaini da suke faɗa har zuwa ƴaƴansa har zuwa limamin su da suke cewa ya ɓoye madansa da suke cewa yana can ƙarƙashin ƙasa a ɓoye har zuwa waɗannan duk ba wanda ya shugabancin bar ma guduwa suke suna ɓoyewa wasu kakkashe su ake wasu sun gudu wasu an kashe su kuma ka ci gaba da ce masa khalifa hulafa waɗansu su suke bin su ba su ne hulafa ba na'am alhassan ya yi shugabanci na yan kwanaki kaɗan kafin ya sauka ya bar wa mu'awiya ke yana son a zauna lafiya a a tsare jinin al'umma a bar fadace faɗace sai ya ce ya sauka ya bar wa mu'awiya ci gaba da ya zama shine shugaba wannan shekara shekara ta arba'in bayan hijira ake kiranta amul jama'a yanzu a shekarar duk gaba ɗaya al'ummar musulmi duka duniya duk an haɗu akan cewa mu'awiya shine shugaba a lokacin saboda haka ya zama khalifa kuma shi ma da ƙurai ɗin yake da ya zo ya sa yazidu bayansa yazidu din shi ma khalifa ne an gane ko shi ma ya zama khalifa saboda shi ya maye gurbin wannan kujera in ya ci gaba da mulki ko ma me yayi ko duk da rashin cancanta sa babu shakka akwai waɗanda suka fi cancanta a lokacin akwai irin su Abdullahi dan Umar da sun fi cancanta a lokacin su ne sahabbai su ne waɗanda annabi ya shaida to amma tun da ya hau wannan kujera shi ne khalifa din ko mun so ko mu so mu zo mu ci gaba da cewa a Abdullahi dan Umar ne khalifa dan shi ya cancanta wannan kuma hauka ne hirme ne wasan a rabi haka hadisin yana ba da labarin waƙi ne ko na fawo aka samu daga cikin a'imma ta ƙuraishawa guda goma sha biyu suka yi mulki don ka ɗauko tarihin alkulafa tarihin kulafa na suyuɗi kalin safa har zuwa goma sha biyu su ɗin ne annabi ya san sallallahu alaihi yake faɗa ba wa wasu ne waɗanda ba su taɓa riƙe mulki ba wanda bai taɓa riƙe mulki ne kuma su kira ta khalifa an gane ko saboda hatta harshen larabci ba zai taimaka ma wannan fassarar ba ka ce mai goma sha biyu saboda haka kace daga kan ali har zuwa kan mahadi na da yake koyi a karkashin kasa su ne alkhulafa'un da annabi yake magana wannan shirme kike domin kalmar da ya amfani da ita tana karyata ta domin ta ya nuna kalma ce ta wani da ya mai gurbin wani ya ci gaba da zartar da al'amura irin wancan manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa shugaba ne shi yake wucewa gaba a fita yaki shi yake alƙalanci shi yake limancin sallah dukkan al'amura na musulmi aka zo sai shi zai shugabanci majalisar shawara a yi shawara kafin a yanki duk annabi shi yake wannan bayan ya bar duniya abubakar ya karɓi wannan ayyuka gaba ɗaya zai shi yake yi bayan ya tafi umar ya zo ya karɓi wannan ayyuka haka dai to wannan shi ne khilafa ɗin amma wani wanda baya iya hanawa baya iya sawa kuma ka ci gaba da cewa shine khalifa kaga wannan ya zama tatsuniya da haka in an gaya maka wannan sai ka tambayi mai gaya maka cewa me ake nufi da khalifa bawan Allah gaya min abin da ake cewa khalifa ana nufin wanda ya cancanta ko wanda ya maye gurbin wani ya ci gaba da aikin da yake yi da haka annabi yana ne kai wani waki ne wanda zai zai zai wakana don haka sayyidina Usman sayyidina Abubakar Umar Usman duk waɗannan kula ne su a gurin su ba kula fa'u bane waɗannan kwace suka yi wannan ta ce ni ce na rubuta jarabawa ta waye har sau biyu ban ci wani subject ba saboda haka amma na ci wasu sai nake so na bada kuɗi a zana min waɗanda ban ci ba ko wanda ban ci ba to haka ya halatta to a haƙiƙa wannan algus ne man gashana falaisa minna a rubuta a takarda cewa kin iya kaza kin iya kaza kin alhali ba iya ba wannan algus ne a satar ansa a jaraba al algusli domin abin da kake so ka nuna mutane ka iya wannan abin gashi ma har an rubuta maka ka iya wanda kuma ƙarya ne baka iya ba haka wannan tashabbus ne bi lam yu'ta mutum ya rika cika baki da abin da Allah bai bashi ba wannan su ne Allah yake cewa yuridun an yuhmadu bima lam yaf'alu kana so a yaba maka a ce ka credit ka ci waye ka ci waye alhalin ko baka ci ba to wannan algush ne annabi ya ce man na fa laysa minna waɗannan su ne tambayoyin da suke zo hannu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in